Yes! Hello? <laughs> Ai nake gaya maka gobe zai tafiya. ne gidan nawa fa eh mana ai gobe ni da kai ne kawai ka mun shi to bari zan kira ka ga shi nan ta Ba mai gida duk ka bi ka kosa ka tafi. Ah, to ba zan yi nazari ba saboda Allah da Annabi. jiki dan Allah wai kin kwanta bacci kin tashi jiki jiki ta daga eh, abin kike wallahi a abin da kai wallahi ni ke fa jiki dan Allah kan kan wanki wallahi wallahi kan kuma ya kike daraja ido na wallahi Allah wallahi gida ni ke fa ni dai ba wannan ba jiya in samu kawula wallahi ma sai kin samu wallahi ko me gida ya zai sabar solo kan fa ka gyara fa ba zan gyara ba yalla ban tsakanin kana ban da Allah ina so da Allah zan je abu kaga kwallaye fa ba kai wallahi ni ne ni ne wallahi to Allah ya kiyaye hanya amin amma fa ya kamata na tura yarinyar nan islamiyya in ba ka ba za ta iya tona ma asiri ayin faɗa miki a gaggauce nake amma sai dai a jiki dillabu dillabu dillabu dillabu dillabu dillabu dillabu na shiga uku. Ya faru. Gida ya dawo. Subhanallah. Ya za a yi? nan? Me ya shigo da ke? Na ji dankan biredi ne Biki ci abinci ba ne? Mm. To zo nan. Maza ki ci. Me gida? alaikum. Wa alaikum salam me gida? Lafiya. Lafiya da kake wani ina haka wani jaka jaka dake? Ki wani kyau ki wani ki wani ado? Lafiya? Me gida kai san ciwo lafiya. Aikin banza wannan shine ihu bayan hari ai. Sai ba sai bayan ban zaki kwalliya? Kai. Me gida amma ka ce min za ka yi tafiya. Na yi mantuwa ne. Shi sa na dawo. Mantuwa na yi. Mantuwa? Eh. Mantuwa na yi wallahi. Kin bai abinci ne? Eh. Irin wani abinci haka? Dama ko wallahi ban ci abinci ba da zan wuce. ya kamata a ce ka fahimci ci abincin nan zuban abinci ba ta ruwa ba ta ruwa ba ta ruwa yar baba isauri yana isauri isauri isauri isauri isauri yar baba ina ci ko yawwa bari in zuba ko zuba zuba zuba zuba ina so ne wallahi yawwa da ki da jikin mana ana jira na wallahi Allah mun tuwa ne wallahi to a ya kaɗa madini ne baba nati na kai na kai karshen gado naka nati ke da karfe mana baki ah, ha kawai yari na wasa ki ci haka wani da auna yawa bai ce yi wasan kin ji kai da ba Hai, wai yar baba me ya kuwa ƙarƙashin garin nan da yake tiriri haka ban sani ba. A ah, me gida wallahi ba komai. A ah, wallahi me gida ba. Inna qalu inna lillahi. ilaha illallah muhammadu I'm feeling the beat, manana I'm killing the bitterness.